وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما عادسوه في بال وجه الإنسان الذي هو التصوف daga sha abin da ta girgiro a cikin babi na na fuska na ihsan ihsan din nan an ta abu lillahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kana ganin ta idan kai ba ka ganin shi yana ganin ta kun ga nan shine kololuwa na imani ko dan musulunci an gina shi akan martaba guda uku ne akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan al-islam kowa ya sani al-iman mataki na biyu misali a ce al-islam shine mukami na yarjin makabul a ce mutum yana da makabul a wajen maki yana da pass mark al'iman kuma yana da ainihin kredit, jayid al'insan yana da jayid gidan ko mumtaz an gani shi ne insan a wajen imani duk da ka aka sashi a cikin muhsin to lallai imanin shi ya kai na mumtaz ko ya kai jayid gidan shi ya sanya malamai ka ce mutanen da aka sanya su a cikin mataki na insan shi ne Allah yake ba da labari a cikin alkur'ani ثم أورثنا ثم أورثنا الكتاب الذين انتقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عظيم يدخلونها أنا هنا Allah ya ce sannan mun gadar da littafi ga wanda muka zaba daga cikin bayan mu fa minhum zalimun li nafsi daga cikin zako wanda ya zalunci shi wanda shine yake da bukami na me na maqbul an ga ya san sauki ya zalunci kanshi da sabon Allah da aikata wasu abubuwa marasa kyau amma kuma akwai sauran imani tare da shi wa minhum muktasilun daga cikin su akwai tsaka tsaki an ga shi ba za ka tashi daga cikin cancan bakon da yi ƙasa ba a wannan shi ne ke da bukami na jayyiri wa minhum hum sabiqun bil khairati bi idhnillah daga cikin akwai wanda ya tsere da alkhairai da izinin Allah wannan shi ne yi jidda ko mumtaz an ce duniya ka sasu daga cikin wannan wa mai yubi a wa su wa ulai kama allazina an'ama a alaihim an gani duk wanda ya da'a ga Allah da manzo da yana tare da wayannan wanda Allah ya wa ni'ima to wannan wanda Allah ya wa ni'ima su ne suke da shirin ne musulmai ne dukan su minan da wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulai ka rafika. an gani ku. to saboda haka shi isa din da shine kololuwa na imani kololuwa ma na wani ya fi na wani na manzanni da zaka hada shi da na ainihin shahidai ba ko salihai ko abin da ya kama da wannan ba amma dukkan gaba ɗaya suna da wannan mukami na musulun to Na wajen sai ke cewa daga cikin abin da ke a cikin babi na isan wanda shi ne a tasawuf sai na wannan zai bazar izan isan da tasawu a gani wannan shi ne gayan fahimtar malam kan wannan al'amari so da a lokacin da shehi ke raye a zamanin da sufanci ana cewa shi ne izan ka san koyon shi ne izan ya kamata ya zama kololuwa na imani duk abin da za a yi na tarbiyya ya zama tarbiyyar shi ne ya fi na kowa yanzu za mu gane cewa akwai matsala akan wannan fassara wato ya kai matakin da musin za a kaɗa ganga ya rawa eh, musin ba wanda ya kai wannan ƙololuwa ai kaga ya kamata ma ko ba haram bane ya kamata a ce mutumin da ya wannan mataki yana da tsantsi ko ana kada ganga yana kada jiki yana rawa yana kaza yana kaza yana kaza za a kada jika a kada fiyano duk gaba ki ɗaya ai ya kamata a ce irin wannan wanda suke mataki na makabul wanda suke a irin mataki na al-islam Shi ya kamata a kama su da wannan ko to zai kama wayannan mutane da irin wayannan abubuwa da kuma abubuwan da mutane da yawa suna ma shakka akan shi abin da ya shafi aqida ma sai ga mutumin da ya yi zurfi a cikin tazawu shi ake kama da irin wayannan matsaloli kuma yadda ai to kaga da wannan zai bayyana kenan cewa a wajen fassara akwai matsala ko to sai fassara shi da cewa tazawu to tazawu yadda suka ɗauki tazawu a da Shi ne tsarkake zuciya da kuma tarbiyyantar da kai akan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala amma yanzu abin ya wuce haka filosofi ya shiga cikin tasawuf sannan wasu abubuwa na bidiyoyi na wasu mutane da suka zo daga wasan irin buga a gane mutum ya rike wani ƙasar tarbiyyar dubu ya rike ya sa a wuya da yi wasu irin abubuwa da kuma abin da ya wasu ne na shirka da wasu ne shirka da su sufayi ke aikatawa misali tun a abincin zamanin har zuwa yau da kuma tasawu a tasawu ne na biya duk da haka shi ne wani insan shi ne tasawu me shi rabu ba shi tasawu bil hadith shi ne wani daga cikin ya daura kanshi da bakin karfi a wani habar ko ya daura kanshi da igiya wa kai jismihi wa kai jismihi bil nar da yi ma jikin shi lalar da wuta ya samu karfe ya sa a wuce sai ya yi jaja wuce nana wa kanshi wai duk wannan gaba zai sa ya ƙara limani wannan zai sa ya rage tunanin azaban wuta da gare yin zunubi kaga ne ya sanya karfe ya yi zafi ya kona kaga yin zafin wuta wannan zafin zai sa kada ya saba ma Allah a gane wayannan tarbiyoyi tarbiyoyi ne na sahabbai yanzu mutumin da ya kai irin wannan mataki za ce za ce daga ya kai matakin da a ihsan shi ne ma'am da shi da riya ya yi wa kanshi ainihin lalar da wuta saboda ya tsananta ainihin riyada wato ya tsananta maka shi wajen tarbiyya wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya ga rabon malamai annahu domin wannan idrarun ne bin nafs cutar da kai ne annabi yana cewa la darara wa la dirar ba cuta ba cutarwa ومن ذلك طلب الأمور بحالة غير موضوع إيه daga cikin wannan daga cikin bid'a a cikin tasawuf akwai neman khumul da suke nufi da khumul akwai abin da sufaye ke aikatawa sufi dan bayan su a riga yaban shi da yawa kada mutane su ringa ai dan aljanna ne ai mutumin kirki ne ai mai imani ne ai kaza kaza to sai ya aikata wani abu wanda zai tsince a idan mutane kawai ka ganshi daga jerin wanzu yana tafiya babban sufi ne a cikin su bai kudu shi ne imani ko sai a ga shehi da gajeren wanda ya sa fesin kaf wai yayin haka ne dan ya banda kama kada mutane su ringa yaban shi da yawa ko suna ba shi wani matsayi sai ya kumuli ko gari ko da su biko kawai ana ga akar maka lawa na ko sai yana yana ga ga rake yana gaza ga fura yana yana yana korawa duka jini ya cike da yana korawa yana yana daga mutane wannan ba shi ne shi ne babban shege da ba mu da irin shi amma ya yake ɗabi'a irin na mutanen da ba su da nutsuwa ya yi kumuri ya ɗan yi wani abu ne don ya ɗabbar da kama ko ga ya zauna a wajen bula yana cin yana cin wani abu kuma ya zo ya yi zaman shi kawai a gani wasu irin ɗabi'u ne wanda zai tsinke a wajen mutane ya zama sun daina ganin darajar shi wani duk ya yi haka ne mutane shi ne ya samu yardan Allah amma mutane kar ma su san matsayin shi wanda suna kai shi kumuri a gani wato neman kumuri bi halatin gayar marrabiya da hali wanda ba yardaje ba su bi yabo wata hanya wacce ta saba ma shari'a yana neman wai ya boye kansa don ka a gane shi a gane huwa ma kana muharraman shi ne abin da ya kasance haramun kamar sufi ya sa kujera ko bagira ya ta kallon yan mata suna wucewa ya ta kallon haka da kowa na kallon Ya yi haka ne ba wai na wani abu ba saboda kawai kada mutane su ba shi wani abin da ya bai shi ko Allah kawai yake so ya san halin da yake ci a gane wani ku to ga wannan shi ne suna kiran shi kubur na wa bid'a muharrama 'ala al-ma'ruf wannan bid'a ce haramtacciya ga zance sananne nam nam yubahu talab al-humuli eh, an halatta neman humuli da abin da ya halatta ya halatta amma ana muna na shiga al'ada ko abin da yake bakari to ya ce wai an halatta yin humuli da abin da yake mubayi abu ne halal amma ga al'ada ana kyaman shi kamar misali yanzu fitsari a tsaye halal ne ko amma ga al'ada mutane suna suna kyaman shi to sai ka zo kawai ka tsaya a tsaye ka kama fitsari kowa na kallo ya halatta an gane wannan ko misalin a ga babban babban malami ya sa ya yi zanzaro ka gani sanya kaya a ga kayi zanzaro wannan kaga yanayin shi amma kuma a ga babban malami ya yi abin kyama ne ga al'ada kuma yi wani ku to kaga irin wannan to wajen malami ya yi irin wannan ko a ga shehi babban shehi kawai ya yi irin wannan zanzaro kawai ya kama tafiya wani shi ko abin da yake makaruhi to duk wannan gaba ɗaya kaza to wannan magana da shehi ya faɗa nan cewa ya halatta a yi kumuli ga abin da yake mubah amma al-mustaqba da ana yaya ya halitta an samu wannan daga magabatan sun yi haka kana samu ruhu suwa ne ne wanda ana ya kawo tarihin wanda wasu mutane suka yi kumuri eh, suna kawo suna kawo hadisin wannan wannan bawan Allah wani wani tabi'i da nabi shi khairu tabi'in nan waisu waisu karni. kaga lokacin da Umar ya gano cewa waliyin Allah ne Umar ke zo ya karrama shi yake cewa akunu ma ma ma ma ma akunu ma aula in kasance tare da mutane talakawa dan karama a san shi ya fi dacewa kaga Umar ya yi ya karrama shi sa cikin manyan mutane ci a a bashi cikin mutane wanda yake irin amawa haka kawai talakawa ga sunan domin kada ma gane shi kaga gane wannan yayi haka dai ya fadda kama sai eh, to ai wannan humuli ne yayi abu wannan abu ne wanda yake jaiz amma ga al'ada ana kyaman shi ba a kyaman shi na matan gane safi a ya halatta kenan akwai sanda yake halaka mutum ya humuli akwai sanda yake halatta zagon malami in yanzu baya son a san shi sai ya zo kawai in ba san shi ba kawai zai zauna cikin gama garin mutane kawai in an zo ɗaurin aure ko wani abu ko sai shige cikin mutane ya zaman shi a haka na kallaka da bismillah Allah ana wasan gane wannan irin wannan kan sun ce ga shi malam ya yi ɗaya dai kuburi a nan malam ya ɗan da kama don kada kar a san shi kada mutane su ba shi wani daraja da ya wuce naci da sauransu a gari almuhim in dai hanyar da mutum ya bi ba hanya bane wanda shari'a ta hana ko kuma shi zuciyar shi mai kyau ne ba yayi bane dariya riya yayi tsakanin shi da Allah da kuma bai bi hanya na haramun ba ya yi wannan ya ɗanfar da kama don kada mutane su gane shi dama ai ba za ka je wani gari ba kai babban malami ne ka je wani gari ka ce to ni ne malam wani dan idan ku san kuli waye amma dan gari dole ne ka je ga wani gari ba a san ka ba ko ka ci gaba da harkokin ka kawai ka ka fita daga nan za ka iya yin wannan abun an gane ku na'am ومن ذلك الجماع في المنصبات a ga zama da biya biya ɗibo ruwa sai ya je ɗibo ruwa ko ya ci waje to ai idan ya shahara sai je kasuwa ya je su yi siyayya to kaga zai dawo ne ba ma siyayya zai ba. sai dai Allahumma sai dai in dai ya san mutanen da zai je siyayya wai ba ba san shi ba an zai je siyayya shi tafi abin shi sai dai haka na mu min zalika daga cikin wannan akwai al-imau bil al'umma yawa akwai sauraron wake sauraron wake da ainihin kayan kiɗa na haram su baye suna haka su baye wanda suka kai mataki na ihsan an jarabe su da wannan kuma suna ba gani. suna sauraron wake da kayan kiɗa su jita su fiyano su ganga wanda aka hara inda jamhurin ulama wajen jamhurin na malamai Usman al-Ausar wal-Mutnaf kamar cin ainihin cita da garaya mutum yana sauraron cita yana sauraron garaya wa bid'atu muharrama a eh, wannan bid'a ce haramtacciya da zance sananne duk da sun yin zafani a kai akwai masu ganin cewa ya halatta a saurari kayan a yi zikiri da kayan kira daga cikin su baya akwai masu ganin ya halatta a yi zikiri da kayan kira amma zancen da yake sananne wanda ya bari dayi haramun ne a yi zikiri da wayannan abubuwa. na wajen gane eh kuma ko ni malami da ta kula ya samu wani da yake na kaman da ta hada su ne sai ta kaga guda biyu na shi wancan irin kiɗin da wajen wajen haka saboda iyalai shi misali ya ta sauran su to ya wannan ko ya iyalai shi idan rera musu misali idan baiti haka daya biyu yana kan sauraro misali da kiɗa eh da abin da ya shafi zikiri da kayan kiɗa baya halitta a saurare shi ba baya halitta na so sai albani ya yi bayani don fashi a littafin sa na hari a rashin ƙarar kuma je karanta zai garabin da yawa da tur yusuf al-qardawi yusuf al-qardawi ya yi ya yi cikin musiki cikin na music har music ɗaya masa cikin yusuf al-qardawi a nan ko cikin musiki ciki ya kawo cewa music ya dace da ainihin fitira na ɗan adam yake ba ka ganin ƙaramin yaro na fara kiɗa ba san koya mai rawa ba ana fara kiɗa mai yaro ya fara rawa wai an halici yaro ne ba da an wannan rawa ɗin da kiɗan dama ɗabi'a ne ɗan adam ba za a iya raba ɗan adam da ɗabi'a shi ba saka ya ce ya ce duk wani nassin da ya zo ya hana ya haramta kiɗa da rawa nassin ya zo a lafi lafi asiri asali ga ɗan adam shi ne rawa da kiɗa kuma ji wannan aiki, zo da kaga irin wannan ya kawo duka hadisan da suka zo da hadisan da suka zo a ta hadisin da ke cikin mai bukari an gane kardawu ya ce hadisin da inganta ba kuma ya yi dalili ne da wa ibn hazmin al-andalusi al-zahiri ibn duk da kaga ya ce music ya halatta kiɗa ya halatta to ya yi koyi ne da ibn hazm al-andalusi shi ne ya tsaya hadisin nan na sahih bukhari wanda yake hadisi ne wanda ya zo mu'allaka wani waje kuma ya zo a wani waje cikakke sai ibn hazm ya za'a hadisin ya saba wa malaman hadisi gaba ɗaya da suka inganta wannan hadisin to saboda haka mutanen da suke so su yi amfani da wannan dama don su yi banna sai ce gashi ibn hazm ya za'a hadisin nan na sahih bukhari kuma ibn hazm ya halatta ainihin kiɗa da ainihin kayan kiɗa an gane wannan aiki to shi za sai nasiru ji amfani ya littafi ta harimu alatu tsarar saboda ya nuna wa mutane cewa kayan kiɗa ba yin amfani da kayan kiɗa haramun ne an gane ba a yi kuma ga hadisai nan da yawa laikunan na min ummati aqwamun yastahiluna al-jira wal ma'azif wal harir za a samu daga cikin al'ummata wasu mutane da suke halarta zina da kayan kiɗa da kuma alharimi a gari za ka bai san ƙarin bayani da ya duba cikin taharimu arab arab ya ga raddin da albani yayi wa ibn hazm sannan kuma yayi masar dawi kan wannan matsala ne in zalika inkaru karamatul awliya daga cikin wannan akwai inkarin karamin waliyai wa bid'atul ta ijma yanzu kuma shi da godiyo shi ma dai yanzu ya dauki ra'ayin cewa kida yin zikiri da kida menene haram shi yana masufa ya gyara ne wato ga abubuwan da aka shigar da su cikin zubanci a gyara in za a yi kar kada sa kayan kiɗa a gari daga cikin wannan akwai inkarin karama waliyai eh mutum ya ce waliyai ba su da karama ta karama waliyai ba a ahlus sunna suna ba ne ne na zina. a gani ahlus suna sun yarda akwai karama waliyai amma wasu irin waliyai waliyan Allah wanda suke da aƙida mai kyau manhaji mai kyau a gani amma duk mutumin da ya kauce wa aqida mai kyau ya kauce wa manhaji mai kyau kaga ya aikata abin mamaki to wannan abun ba karama bane istidraji ne na shedan na aikin shedan an gane ku na'am ana ulama malamai sun ce alamun ala munkira su fatima to ana jin tsoro ga wanda yake inkarin karama mummunan macika zai mummunan cikawa eh sannan kuma daga cikin guluwi akwai yau wata shi ya ƙara zafin ƙara shi da ƙarullah salamatu wal Asiya muna roƙon Allah kubuta da kuma lafiya zalika ibti'awul insan bi tilkal karamat daga cikin wannan kuma kowane shirme kowane kara da kiyashi ya ringa da'awan karama mutum fasiki ne shi dan a ne shi boka ne shi sai ya ringa aikata abubuwa a ce ai ai wali ne karama gare shi alhali kwata kwata baya ma kusanta addini wa alhali shi ba shi daga cikin ma'abota karama din wannan bid'a ce haramtacciya ga haɗuwar malamai alal ulama malamai sun ce ana jin tsoro ga wanda yake da awon karama alhali shi laisa min aliha alhali ba shi daga cikin mutanen ana je mai tsoron su'ul khatima mummunan cikawa wal iyaz billahi ta'ala nan Allah salama wal afiya saka da zarar kaga mutum na yin wani abu aka ce karama kalle shi guna hmm. wani mai aka ce zagin sahabbai ke yi kuma ya zama wali kuma wani yana cewa yana yin karama amma kuma yana bukanci yana yin karama amma yana kada kada da raye-raye yana yin zikiri da kida da rawa kasan wannan kawai shedan ne wannan kida da ya yi shi ne ya kira shedan salas in mun ga wani abu mamaki ya faru kawai aljani ne kawai da ya kida ne zai gaito aljani. da akwai kiɗan da za ka yi ka gaito aljani. yan bori sun iya gaito aljani. yan buri akwai yanayin kiɗa wanda kana yi kuma ga aljanni ya bayyana kuma su yi amfani da aljanni don su cimma wasu burin suna na tsafa-tsafa da sauransu نعم أصول في دين الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أصل هذا الخلاف مثل قوله ta'ala. wato tasirin wannan sabanin yana bayyana a cikin misalin maganar Allah ta'ala wanda sabani yake magana sabani shine sabani na shin ana itibari da mafi mukhalafa ko ba itibari da shi mazhaban jamhur sun ce ana ana itibari da mafi mukhalafa mazhaban hannafiya sun ce ba itibari da shi to shi ne ma'ana an gane ku wato tasirin wannan sabani yana bayyana cikin misalin magana Allah ta'ala wajen gadar da banatul mutawaffa wato a ba 'ya'yan mutumin da ya rasu mutumin da ya rasu a ba ƴaƴan shi gado kunna nisa'an fa basnatayn na thulutha ma tarak aka ce idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata fa in kunna nisa'an sun kasance mata fa ne. matan nan fiye da biyu na sulusa ma raka. suna da ainihin sulusa ne na abin da ya bari a ganin idan mutum na da mata nawa fiye da nawa mutum ya rasu ya bami. yaya mata nawa ko ka ne. to yanzu in mutum ya mutu ya bar ƴaƴan mata biyu ba mai rabon su mun san dai ita ɗaya tana da rabi biyu qur'ani bai ambaci rabon su ba an cewa in kunna nisa'an fawqa sunatayni sun sun kasance mata biyar da biyu falahunna sulusa ma taraka suna da sulusa ne na abin da ya bari to in sun kasance mata biyu ba ba bayani a nan wajen to yanzu kaga idan muka ɗauki masu cewa ɗan hannafiya masu cewa ba mafi mukhalafa a nan wajen ba za a ce to in ya kasance biyu babu ba in sun kasance mata biyu to ba za a ba su gado ba To amma su hannafiya ya mace ba ruwansu da wannan su ko suna biyo mandukin ne kawai ba man ba ruwansu da mafumi a gani na kawo nasi ko suna biyo mandukin nasi ne mafumi za su ce la mafuma lau kawai su ɗan hannafi haka suke su kuma jumhur suka zo mafhumul khalafa a gane ku in an ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu a al-janna wa ma'wahu an sai jumhur su ce inna goma lam yushrik billah lam yuharrim Allahu alayhi al-janna wa laysa ma'wahu an-nar haka sun yi amfani da ni mafhumul mukhalafa to su hannafiya ba ruwansu da wannan kawai suna duba abin da aka faɗa ba sa duba kishiyar zalimi ba sa biyan mafi mukalaka din ma kaulin rasul li akhi sa'ad bin rabi' tare da maganar manzo Allah ga dan uwa dan uwan sa'ad bin rabi' ati binatayn sa'ad ne. ka ba ibnatai ka ba ƴaƴa mata guda biyu na sa'ad ka ba su sulusaini nam wa zawjuhu sumun wa zawjuhu kenan eh adi zawjuhu ka ba matar shi ɗaya cikin takwas wa makiyar ka huwa lak abin da ya rage naka ne a gane yayi zamun jumhur to kuma nan wajen a cikin wannan hadisin an ba mutane biyu an ba 'ya'ya mata guda biyu sulusai ko ya fa ala muka riki maza ba da jumhur yujud ta'aruf bayna mafhum al-mukhalafa lil aya akwai ta'aruf akwai karu tsakanin mafhumul mukhalafa na aya din wa annal walida wasnatayn la yarisu sulusai shine lalle guda ɗaya da biyu ɗaya da biyu ba sa gadon sulusai a gane mace ɗaya shi ne mafi ba mace ɗaya ba za ta su sosai ne ba haka nan mata biyu وبين منسوخ هذا الحديث الذي ورث الانثيين da kuma tsakanin mantoki na wannan hadisi wanda ya bada gado ga 'ya'ya mata guda biyu ba su sulusai ne wa yurajjahu al-manduk anan sai a rinjaye da mandoki alamu wa alamu sai a rinjaye da mantoki. ko eh. in an samu karo tsakanin mafubi da mantoki. ana rinjaye da me ana rinjaye da manduk wannan shine ka'ida na malaman usulul fiqi idan mafhumi yayi karo da manduki ana rinjaye da manduk kaga dai nan wa in kunna nisa'an fa in kunna nisa'an fa uznatayn falahunna sulsa ma taraka idan sun kasance mata sama da biyu ya'ya mata sama da biyu suna da sulsa ne na abin da ya bari to idan idan sun kasance ‘ya'ya mata wanda yake biyu ne ba ɗaya ko biyu ba mai babu mukhalafa ba su da sulusa ne na mai na abu da gabari eh, wanda shi ne mafumi mafumin aya ya hana a bada gado ga mace a ba ta ne in mace ɗaya ce 'ya'ya mace ɗaya ko kuma ya mata biyu a gane wani ko Ke shi kuma hadisi mandukin hadisi sai ya nuna za a ba su mandukin hadisi na Sa'adu bin rabi ya ce ibn ibnatai sa'ad a sulsairi. ka ba ƴaƴan sa'ad guda biyu sulsairi. an gane ko wa zawjahu ita matar shi a bata asumun wa ma baqiya fa huwa lak abin da ya rage naka ne kun ga manduki ne wannan kai tsaye mandukin wannan hadisi ya nuna ne za a ba su an gane ga da wannan a yanzu an samu karo kenan tsakanin mafhumin wannan aya da mandukin bi hadisi sai ya za a yi sai a rinjaye in aka samu karo tsakanin mafumi da manduki ana rinjaye da manduk to yanzu kenan ana ba 'ya'ya mata guda biyu da yanzu wancan magana la mafuma lahu kuma me yasa muka ce la mafuma saboda an samu karina a wancan hadisin yawwa amma ala mazhabul usuliyyin min al-hanafiyya la ta'arud ba kan mazhaban usuliyyin daga cikin hanafiyya la ta'arud la ta'arud babu karo kun gane me yasa babu karo wai zai ga mu su da ba annabiya ba su ma sa a kabala ba ruwan su da mafi mukalafa kawai su manduki kawai hannabiya su suna da mandukin magana ne mafumi su ba ruwan su da shi to yanzu wannan ayan da ya ce in har akwai mata fiye da biyu ya'ya mata za ba su misali fiye da biyu kan shi ne mandukin ayan to ga wani manduki kuma wani hadisi a ba ya'yan sa'ar guda biyu su sulusai ba shi ne nan ba ba karo eh ga manduki na aya ya ce a ba mata fiye da biyu sosai ga manduki na wani aya kuma ya ce a ba mata su biyu sosai na hadisi to saboda haka babu wani karo a gani inda ba su amfani da kishi haka cewa idan sun zama ɗaya idan biya daya ce ko biya ko su biyu kada a ba su ba a ba ruwan da shi da yanzu mun duk kawai su magana abin da ka faɗa ne ba sa ba sa faɗin kishin haka kuma ce gaskiya a cikin ɗalibai suna maka addu'a Allah ya saka maka rafi wani to kala batni banda ni kenan a ba masa haka a gane ka san mata su kan kowa amfani da mafhum mukalaba ya ce mata wani kai a waɗanda suka yi shuru din Allah ya musu albarka to kenan malam mu da muka yi magana kenan Allah ya tsine mana to wannan shine suna mata suna da matsari amfani da mafhum mukalafa to hannafiya ba sa yin amfani da shi kawai mu dai mun san malam kawai ya ce Allah ya saka mu wannan mata da alheri mu ila ya mana gida bai mana ba ba ruwan su da wani ba za su faɗi kishi haka ba an gano wani ku to saboda haka su wannan ne fahimtar hannafiya Na لأن الحديث بين حكم واقعة المسلوك إيه حديث جاي بيان الحكمشي hukunci wata waƙi'a wanda aka yi shiru a gare ta a cikin aya na tawrisul banat ko shi hadisin kawai abin da yayi yayi bayanin abin da aka yi shiru bifa tace bifa za a ba su misali kamar an yi tambaya to aya ya ce aya ya ce na samu mata biyar da biyu to bifa za a ba su ce da ɗaya dan wa bi misali kawai ta'ala fi akwai sanan bambanci tsakanin ba na jumhur da annabiya ga misalin magana Allah ta'ala game da kasar sallah cikin tafiya kai eh, walinta alaikum junahun an taksuru min as-salati ba ku da laifi ku yi kasar sallah in kiftum an yaftina kum allazina kafaru in kun ji tsoron kafirai su fitine ku a gari kada ku yi kasar sallah in kun ji tsoron me kafirai su fitine ku to ba ka tsoron kafirai su fitine ku ba abu mukhalafa a in ba ka tsoro ba ka magana kasarun قصر الرسول ما قصر الرسول ما قصر الرسول الصلاة في في da cewa annabi ya yi kasarun sallah a cikin halin zaman gida kuma sannan ba a tsoron fitina na kafirai manzo Allah tunda manzo Allah ya yi kasaru ba tare da tsoro ba kuma ba a cikin yaki ba to kaga ya sa mafi mukalafa da wannan in kuna tsoron kafirai su fitine ku in ba ka tsoron su ku ba a tsaro ko to muka dauki mazhaba na jumhur yujadu ta'arud bainal mafhum al-mukhalafa wa mantuq akwai ta'arud karu tsakanin mafumul mukhalafa da manduki na hadisin tunda mandukin hadisin ya nuna ana iya yin kasar ko cikin zaman lafiya ne ana iya kasar ko da ba fitina na kafirai wala mazhabul usuliyyin min al-hanafiyya la ta'arud akan mazhaba na usuliyin daga cikin hannafiya ba ba karo a gani kawai in kuna tsoron kafirai su fitile ku yi kasaru sannan kuna cikin tafiya wanda tafiyan ya kai marhala na kasar ku yi kasaru ba karo a gani to sai dai su jamhuriya suka fasara wannan aya in wala juna alaikum an taksuru min as-salah babu laifi ku yi kasarun sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna tsoron kafirai su fitile ku yace kasaru ya kashe-kashe, akwai alkasaru fil kaifiya akwai alkasaru fil kalbiya shi kasaru fil kaifiya shi ne kamar wanda ake cikin yaki in ana yaki wani lokaci in bala'i yayi bala'i ko ruku ba za ba ruku ba su jira. ana tsara arni ana sallah sai a riga cinta da ruku da jira kawai da imani ta ba gane to irin wannan ana yaƙi ana sallah wasu abubuwa da yawa a cikin sallah ana buƙatar natsuwa a cikin wannan hali ba da natsuwa ko a cikin sallah ana buƙatar kushuri mutum yana sallah yana wange wange ya rike makami yana wange yana wange yana sallah babu kushuri kaga ai an tauye wani abu an yi kasaru wani akwai abin da aka yi kasaru aka tauye shi a cikin sallah a gane abubuwa suna da yawa shi wannan shi ne alƙasarun fil kun gane wannan ayi ya zama sallan yanayin sallan ma kawai an canza mai fasali saboda kawai tsoron kada mu tsaya mu ce za mu yi sallah yadda muka saba kafirin kashe Kuma kuma jona yi to sannan amma alƙasar bi kamiyya shi ne na yawa sallah mai raka a hudu a mai da shi raka a biyu ka ce wannan ayan ba yana maganar ƙasar bi kamiyya ba ne yana magana alƙasar bi kamiyya irin irin yadda ake yin salatul khawf shi ayan yana magana salatul khawf ne wanda ake a cikin yaki babu laifi ku takaita sallah ya zamanto maganar nasuwa ba lalle sai an nasu ba ba sai an samu kushu'i ba maganar ruku ma ana iya barin shi in al'amari shi yaki yayi bala'i ko abin sujada ko abin da ya kamata wannan kawai a cigaba da sallah ko ana sallah ma ana gudu ana gudu ana tsaron kafirai tsari kun gane kaga duk wannan gaba daya abu ne wanda za a iya yi to sai aka jamhur suka ce wancan hadisin da wannan aya din ba su da alaka wancan kasaru ne a tilkabiya na aya su kuma hadisin kasaru ne tilkabiya kun lura eh na'am da suka amfani da rubuta da da kiyaga eh da su hanabiya sun yanzu hanabiya sun doki ayan nan aya ne yana magana kan kasaru kasarun sallah amma shi kasarun Sallah kaga wannan ayi ta ayan tana magana kan babu ne a tafi kasaru sun kuna tsoron kafirai su fice ne ku sannan akwai hadisin kuma da ya nuna mana mai kasaru kuma yace sai a haɗa guda biyu wannan aya ya nuna ana iya kasaru cikin tsoro na kafirai sannan kuma hadisi ya nuna ana kasaru cikin tafiya sai a haɗa guda biyu ba karu ba kare da ba an bayar a yi suna kara kasar da shi ne za a samu sabani da yawa wajen iskin baɗi tsakanin da a gari suna da bambanci mai yawan gaske tsakanin da jumhur yan hannabiya an gaba da rabi ba wucin da wani eh da cewa kuma malaman duka sun ta bugawa ana samun kalmar fauka ya zama wannan in sun kasance mata fiye da biyu fauka din nan kuma ana nufin daidai da biyu kowanne wanda ka nuna fauka din nan kuma yana nufin mata mata biyu zuwa sama malaman duka sun yi aiki da duka insha Allah akwai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh am duk wanda Allah ya bashi iko nan gangare gidansu malam malam malam bashir hamadada ne